makagin halittar mu mamallakin mu mai gudanar da lamarin mu yau da kullum cikin ikonsa da sa yau ma ya bamu mu ikon haɗuwa wannan masallaci mai albarka masjidin rahma a wannan unguwa ta wunti a wannan gari namu na bauchi a cikin tarayyar najeriya domin gabatar da karatu cikin littafin nan mai albarka bugu mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq wanda babban malamin mu a sheikh muhammad sani umar rijiyar lemo ya wallafa Allah maɗaukaki ya ƙara masa lafiya ƙari kiyaye shi Allah ya saka masa da alkhairi yau kuma shine wunin alhamis wuni na 29 ga watan almuharram bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1437 wanda kuma shine 12 ga watan 11 a shekara ta 2015 ko idan ba ku manta ba muna nan a cikin tarjamar wato abu ja'far muhammad ibn ali ibn husayn wanda ake ce da shi muhammad al-bakir ko muna cikin tarjamar wannan bawan allah ɗaya daga cikin iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ma'abuta ilimi wanda ke da matukar soyayya ga sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a littafi mai irin nawa shafin a shafi na ɗari ne da takwas wurin da yake cewa ومحمد بن علي أبو جعفر الباقر أكثر المدنيين رواية عن جابر بن عبد الله وهذا يدل على صلة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة وأخذهم العلم عنهم ما لن يتوى محمد بن علي أبو جعفر الباقر محمد دان علي وتو محمد دان علي دان حسين دان علي دان أبي طالب abu ja'far wanda ake masa da alkunya da abu ja'far Al-Baqir wanda ake masa lakabi da Al-Baqir, mun faɗa a baya me yasa ake cire shi Al-Baqir ko saboda yawan ilimin da Allah maɗaukaki ya bashi aktharul na riwayatan an jabir ibn abdullah shine mafi yawan wato ya fi kowa riwaya a cikin mutanen madina gaba ɗaya ya fi kowa riwaya daga jabir ɗan abdullahi radiyallahu ta'ala in kana neman ga samu a cikin mutanen madina wa ya fi kowa yawan ruwaito hadithi daga jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala anhu to ka ce shine muhammad ibn husayn muhammad al-baqir abu ja'far wannan me ke nunawa kyakkyawan dangantaka da girmamawa da martabawa ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don ba haka ba zai zama cewa duk ɗaliban jabir da suke badina a ce babu wanda ya kai shi kwasan ilimi a wajensa in ba yana ganin girmansa ba domin malamin da ka ba ganin girmansa to ka fi damuwa da ilminsa. an gane ko malam ya ce wa haza ya dullu ala silati ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bis sahaba wannan kuma yana nuna kyakkyawar dangantaka ne da ke tsakanin iyalan gidan annabi alaihi salatu wassalam da sahabban manzon Allah alaihi salatu wassalam wa akhdhihimul ilma anhum da kuma yadda su ahlul baitin suke ta ɗiban ilimi a wajen sahabbai wannan zai nuna maka girma masu da suke yi kenan wa yabdu li abi ja'far al-baqir maziyatan khassatan inda jabir malam yace yana fitowa fili ko ka iya gane cewa akwai abin da ke nuna cewa anna li abi ja'far al-baqir maziyatan khassa shi abu ja'far muhammad al-baqir yana da wata martaba ce ta daban a inda jabir a wajen jabir wato jabir yana ganinsa da girma da kima ne na musamman a cikin sauran ɗalibansa limakani nasabihi min ahli baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda matsayinsa a cikin dangantakar iyalan gidan manzan Allah alaihi salatu wassalam faqad dakhala yawman ala jabir ibn abdullah radiyallahu anhu wata rana muhammadul bakir ya je wajen jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda a yadda waɗannan mutane suke faɗa maƙiya sahabban annabi alaihi salatu wassalam majusawan wannan al'umma sai kai tsammanin cewa ba zai ma taɓa yiwuwa ce wani daga cikin iyalan gidan manzan Allah ma ya je wajen wani daga cikin sahabban annabi ba saboda da suke kururu ta gaba tsakaninsu to wata rana muhammadu bakir ya shiga wajen jafar dan abdullahi wa ma'ahu qaumun shigan da yayi da shi shi wajen ya shiga da wasu mutane ba shi kadai bane fastatla ajabirun an jabir dan abdullahi sai ne musanin dangantaka su ya ce kowa ya gabatar da kansa fa'arrafuhu bi anfusihim kowa ya gabatar da kansa yanzu dukkansu kowa ya gabatar da kansa ba bai san muhammadu bakir bakir bane ya san shi amma ka san idan aka ce majalisi ne aka ce kowa ya gabatar da kansa ai wanda aka sani ma shi ma sai gabatar da kansa ko ba haka bane inda za ku je wajen wani salon babba a ce kowa ya gabatar da kansa misali gwamna ne ya kira wani taro ko wani sarki ya kira wani taro sai ya ce kowa gabatar da kansa sai ga shi ma sai gabatar da kansa ba san shi bane an san shi amma saboda ɗabi'a in ana gabatarwa kowa ya gabatar da kansa falamman ta ha'ila abi ja'far lokacin da ya isa wajen abu ja'far muhammadu al kenan ko wa arrafahu nafsahu ya sanar da shi kansa ya ce ni ne wani dan wani qala abu ja'far sai abu ja'far ya ce fa ahwa bi yadihi ila ra'si sai na ga. ya sauko da hannunsa ila ra'asi zuwa kaina ya kawo hannunsa zuwa wajen kaina fana'a fanaza'a zarri al'a'la sai ya cire botul ɗina na sama thumma naza'a zarri al'asfal sannan ya cire botul ɗin shi na ƙasa har yanzu sai ya zama da cewa ya bude masa kwalar rigarsa kenan ko ƙirjinsa ya fito fili thumma wada'a kaffahu baina thadayi yace sai ya ɗora hannunsa akan na. sai ya dora a hannunsa akan kirjina tsakanin nonon zuwa da nonona wa ana yau idin gulamun shabun ya ce ni a lokacin ina matashi ne a wani lokacin faƙala sai ya ce da ni marhaban bika maraba da kai yabna akhi ya kai ɗan ɗan uwana sal amma shi ita tambayi duk abin da kake so ka tambaya na baka dama wannan ɗora hannun da ya yi ɗorawa ne na alaman girmamawa ɗabi'a ce ta larabawa akwai abubuwa da yawa waɗanda suke al'adar mu larabawa ne amma an ka kawo su munan sai ga cewa abin yayi maka bambara kwai ko ba haka bane akwai al'adu wanda an kaɗi ba anan kuma in ka tafi da su suma wajen larabawa sai su ga abin bambara kwai bai yi ba haka ne ko ba haka bane to wani ya daga cikin al'ada ce ta larabawa in kana so ka girmama mutum ko kana so ka nuna da mutunci ka da shi je ka ɗauki hannunsa sai ka ɗora a kirji kamar yadda idan ka ɓata ran mutum sai ka rinka shafa gemunsa duk wani al'ada ce ta larabawa idan ka ɓata ran babanka a wajen balarabe to mafi girman abin da za ka yi babanka ya sauka daga fushin da shi ne ka kama gihunsa? <laughs> kana shafawa to duk yadda ya fushi zai sauka yanzu in malam ba wuce da gage tsammani a <laughs> yi tsinuwa zai baka yi ita shi bai taba ganin matsinan na yaro irin wannan na da ba <laughs> ya ce ya kai ɗan ɗan uwana tambayi duk abin da kake so tattare da cewa fa kowa ma ya gabatar da kansa amma ba wanda ya gaya masa haka me yasa saboda su bai kai na abu, abu, abu ja'far ba muhammad al-baqir saboda dangantakarsa da manzon allah sallallahu alaihi wasallama yan wa haka fa girmamawa yake tsakanin sahabban annabi alaihi salatu wasalam da kuma iyalan gida annabi kowa yana girmama kowa an gane ko su in sun ga sahabban manzon Allah za su ce waɗannan su ne waɗanda suka taimaki annabi alaihi salatu wasalam su ne abokan kakanmu su ne abokan babanmu manzon Allah alaihi salatu wasalam da haka sai su girmama su su ce haka aka umarce mu yi wa sahabban annabi su kuma in sun ga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa su kanana ne akan su wasu daga ciki a wajen shekaru amma su girmama su kammama su su ce haka aka ce mai wa iyalan gidan annabinmu sallallahu alaihi wasallama fa khassahu bit tarhibi malam yace ya keɓance shi bitarhibi da maraba wannan wannan maganar da malai kawo ce tana na a cikin sahih muslim an gane ko fa khassahu ya keɓance shi da maraba ta musamman tarhib shine maraba ko dama asalin kalmar ta larabci ne ai marhaban ne sai bahaushe sai ke cewa maraba ko wa adahu fursata su'ali amma sha ya ba shi dama ya tambayi duk abin da yake so ka san duk lokacin da aka ce malami ne da kansa ya bude maka kofa yace duk abin da kake so ka tambaya na baka dama dala wani irin matsayi kake da shi wajen wani malam ka san matsayin ya kai inda kake ko wa yarwi lana abdullah ibn muhammad ibn aqil abdullah dan muhammad dan aqil yana ruwaito mana kaifa kana taraddadu ma abi ja'far al-baqir ila jabir radiyallahu anhu yaya suke kaiwa da komowa tare da muhammad al-baqir a gaban jabir ɗan abdullahi yaya suke zuwa makarantarsa yau da kullum wa yuqayyidani hadithahu fil alwahi suna rubutowa hadithan da suke karbawa a wajen jabir ɗan abdullahi a cikin alluna fa yaqulu yace kuntu akhtalifu ana wa abu ja'far na kasance ni da abu ja'far kullum muna zuwa mu kai mu dawo mu kai mu dawo ila ja'far ibn abdullahi zuwa wajen jabir dan abdullahi naktubu anhu fil alwahi muna rubuta abin da muke ji a wajensa cikin allana ya in wannan yaje gobe ni kuma in je jibo in wannan yaje gobe wannan yaje haka suke wannan yaje wannan yaje wannan yaje wannan yaje suna ta taraddud tsakanin tsakanin tsakanin gidansu da gidan jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala anhu malam yace wannan magana tana nan a cikin alkamin na ibnu adi haka nan kuma al-imam al ya kawo cikin madkhal ila sunan al-kubra ko ko al ila sunan al-kubra na baihaqi wato markal da aka yi na na littafin akwai a cikin akwai wannan kissa da aka kawo wa fi riwayatin inda tahawi fi sharhi ma'anil afar. a wata riwaya ta al-imam tahawi a cikin littafin sharhu ma'anil afar. wal khatib fi taqyid al-ilm haka nan al-khatib al-baghdadi shi ma ya kawo riwayar a cikin taqyid al-ilm qala yace fa nas'alu an sunani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abinda muke zuwa wajen jabir muna tambayarsa sunnonin manzon Allah alaihi salatu wassalam dai wa an salatihi dangane da sallar manzon Allah ko muna tambaya fa naktubu anhu mu rubuta abin da muka ji daga gare shi wa nata'allamu minhu mu samu ilimi daga gare shi haka yace suke yi da Muhammad al-Baqir rahimahullah qala al-imam ibn rajab al-hanbali al-imam ibn rajab alhambal yana fada cikin littafinsa sa fathul bari ba fathul bari na ibn hajar ba ko domin ibn hajar ya zo a baya ne amma ibn rajab shi mutaqaddim ne sosai to ya shi ya fara yin littafi fathul bari to amma fa fathul maniyya sai mutuwa ta zo masa kafin ya kammala littafin bal bai nisa ma a cikin littafin ba an gane ko to shi ibn hajar al-asqalani saboda wancan abin da ah, ibn rajab ya so yayi bai samu dama ba sai ce shi kuma bari yayi sai ya fathul bari shi kuma Allah madaukake taimake shi ya kammala littafin gaba daya an gane ko wa fi hadha inji ibn rajab yake cewa a cikin wannan magana akwai dilala akwai abu a fili ala anna sadati ahlul baiti ashe jagorori cikin ahlul baiti kanu yatlubuna al-ilma min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama a ce suna zuwa su kwashi ilimi suna neman ilimi a wajen sahabban annabi alaihi salatu wassalam kama kana ya dulubuhu ghairuhum kamar yadda wasu ba daga cikin ahlul baitin ba suke zuwa su kwashi ilimi a wajen sahabbai yadda sauran mutane suke zuwa su kwashi ilimi haka su ma ahlul baiti suke zuwa su kwashi ilimi fadalla zalika ala kadhibi ma taz'ubuhu shi'a yace wannan ya nuna fili ƙaryar da shi'a suke riyawa annahum ghairu muhtajina ila akhdhi al-ilmi an ghairihim wai cewa ahlul baiti su ba sa bukatar su dauki ilimi a wajen kowa wa annahum mukhtasuna bi ilmi su wai an keɓance su da wani ilimi yahtadun nasu kulluhum ilaihi dukkan mutane suna bukatar su je wajen waɗannan ahlul baiti su kwashi wannan ilimin wala yahtajunahum ila ahadin su ba sa bukatar ilimi a wajen kowa wannan riwayoyi duk suna karetawa haka ne wa qad kadzabahum fi dhalika ja'far ibn muhammad ja'far dan muhammad Ah, wato jafar sadiq kenan yake cewa ah, ya karyata su wa ghairuhu da ma waninsa min ulama'i ahlul baiti daga cikin malaman ahlul baiti duk sun karyata wannan magana cewa yadda kowa yake bukatar ilimi a wajen sahabban annabi alaihi salatu wasalam su ma haka suke bukatar domin ba wahayi ake musu ba an gane ko ilimi ko tun daga rasul annabi sallallahu alaihi wa sallama a wajen wa ake kwasansa a wajen sahabbai an gane ko ko dai sahabban da ba ahlul baiti ba ko kuma sahabbai ahlul baiti domin wani lokacin kwakwalwa ne ko takan manta wani in aka ce sahabbai sai ya ce ba a son ahlul baiti kuma alhali jagororin ahlul baitin nan ka duk sahabbai ne fa su waye ne jagororin ahlul baiti ka eh ba su sai na ali bane ba sahabi bane na na fatima ba sahabiya bace alhasan ba sahabi bane husaini ba sahabi bane su waye jagororin ahlul baitin ne ka in mun ce sahabbai fa su ba ina sun shiga ciki duk lokacin da muka faɗi falalar sahabbai sun shiga amma su in muka ce falal ahlul bait to abubakar da umar da usman ba su shiga ciki ba an gane ko malam yace tuwaffi al imamul baqir al imamul baqir muhammad ibn ali ibn husayn kenan ya rasu sanata mi'a wa arba'ata ashar ya rasu shekara ta ɗari da goma sha hudu akwai wani ɗan abu da aka rubuta a baya ko kuskure ne wannan na tsaba'a ɗari da goma ɗan wani abu kaman su kamar biyar ko kuskure ne wannan ɗari da sha hudu shekara ta ɗari da goma sha hudu ya rasu domin gasa wannan gace a matsayin biyar ne nawa kenan na ta yi wa ha'un ce ta hijiriya sai ta zama haka ko zai zama da dubu biyar kenan da ɗari ko dubu biyar da ɗari da goma sha hudu a ga wannan a kuskure ne ko kar ya zama cewa ha'un din ta hijiriya ne sai ba a ta yi kyau yadda ya kamata ba wa kana umruhu 57 sana shekarunsa kwata-kwata shekara 50 ne da bakwai kaga bai dogon rayuwa ba wa dufina bil baqi aka binne shi a makabartar baqi bil madinatin nabawiyya a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine karshen tarjamar da malam ya kawo na muhammadu bakir ba a gabansa shekul islam ibn taimiyya rahimahullah bayan ya faɗu abu jafar sai ce wabnuhu al'imam abu abdullah ja'far ibn muhammadu sadiq shekhu ulama umma bayan muhammadu bakir sai kuma ɗansa ja'far wanda ake masa alkunya da abu abdullahi ja'far ɗan muhammad wanda ake ce masa laƙabi da as-sadiq shekhu ulama umma wannan wannan wani malami ne gawurtatte wato malaman malaman wannan al'ummar an gane ko malami ne babba daga cikin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda shine da na Muhammadul Baqir da shi ma ake masa alkunya ko ana cewa Abu Ja'far to shi wannan Ja'far shine Ja'farus Sadiq riwayoyi suna nuna cewa shi tabi'i ne domin da yawa daga cikin masu tarjama suna cewa ya ga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala sannan ya ga sahal ibn sa'ad waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa ya gani ma'ana dai bai ga manyan manyan sahabbai ba amma ya ga ƙananan ƙananan sahabbai sabanin babansa ko domin babansa kaga shi Jabir dan Abdullahi ne radiyallahu ta'ala ya dauki ilimi a wajensu manyan manyan sahabbai amma shi ana cewa ya ga wasu daga cikin ƙananan sahabbai irin su Anas bin Malik radiyallahu ta'ala da kuma Sahal ibn Sa'ad radiyallahu ta'ala anhu Ja'far Sadiq kamar yadda malam ya faɗa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa lallai babban malami ne shi yasa za ka ga cewa yana daga cikin malamin da manya-manyan malaman sunna suka ɗauki karatu a wajensa kamar yadda kuma shi ma ya ɗauka daga wajen manya-manyan malaman sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama domin bai yi riwaya daga wajen sahabbai ba an gane ko ba a samu cewa ya yi riwaya a wajensu ba amma dai ya ga wasu cikin sahabbai in dai ko kaga sahabi to sunan ka tabi ko da baka yi riwaya a wajensa ba kamar yadda sahabin da ya ga annabi alaihi salatu wasalam sahabi ne ko da bai ruwaito hadisi ba an gane ko haka shi ma tabi'in da ya ga sahabi ko da bai ruwaito hadisi a wajensa ba sunansa tabi'i haka atba'u tabi'in su ma ko da ba su ruwaito hadisi a wajen tabi'ai ba inda ya san gansu to sunansu atba'ut da duk wannan fa saboda me wato dangantakar mutum kusacin mutum da annabi alaihi wasallam gane kimarsa sai an yi tahariri an tantance wane ya ga sahabi ko ba ga sahabi ba saboda ganin sahabin wata falala ce mai girman gaske da kuwa ke isa mu ba kamar yadda ganin manzon Allah sallallahu alaihi wata falala ce mai girma to haka ganin sahabban su ma wata falala ce mai girman gaske haka ganin waɗanda suka ga sahabban su ma falala mace mai girma shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa akan ba wa mutane nasara a yaƙi idan sun je saboda a cikinsu akwai sahabi saboda falalar cewa akwai sahabi sai Allah ba su buɗi wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa ya ce za a zo babu sahabban sai waɗanda suka game waɗanda ga sahabi sai a ce a cikin su tunda akwai wanda ya ga sahabin da ya ga annabi sai a ba su nasarar yaƙi saboda shi ya ce kai za a zo a cikin su babu wanda ya ga sahabi amma akwai wanda ya ga wanda ya ga sahabin da ya ga annabi saboda su sai a ba su nasarar yaƙi ka duba bai girman sahabban annabi alaihi salatu duka kusaci da manzon Allah alaihi salatu wasalam amma a ce sahabban nan sun zauna shekara da shekaru da annabi ba fa wai sau ɗaya ba irin su abubakar irin su umar su uthmanu wanda kullun tare suke kwana tare suke taji tare suke wuni da annabi alaihi salatu motsin sai na annabi yake annabi in ya motsa zai ce ina suke Allah ka datar da mu Ja'faru Sadiq yayi ilimi a wajen tabi'ai kamar yadda na faɗa domin bai samu bai samu yayi riwaya a wajen sahabbai ba na farko daga ciki akwai alqasim ibn muhammad ibn abi bakr wanda in ba ku manta ba kamar da zamu zo makaranta yanzu ma a baya mun yi magana a kansa baban mahaifiyarsa ne alqasim ibn muhammad ibn abi bakr to wannan yana daga cikin waɗanda ya fi kowa ɗaukan ilimi a wajensa ma'ana ja'far sadiq ya ɗauki ilimi daga alqasim ibn muhammad ibn abi bakr sannan ya yi riwaya a wajen muhammad ibn munkadir yana da riwayoyi har yanzu a wajen nafe maula abdullahi dan umar haka nan al'imamu zuhri haka a ibn abi rabah waɗannan duk malamansa ne ma'amanin ja'far sadiq ne sannan akwai sabani akan cewa abu hanifa shi kuma ya yi karatu a hannun jabir a hannun ja'far sadiq ko bai ruwayowa amma ya tabbata cewa imamu malik rahimahullah imamu darul hijira shi kallalle ya yi karatu a hannun ja'afar sadiq saboda shi kaga ja'far sadiq tabi'i ne an gane ko domin ya ga sahabbai amma babu sabani wajen imam malik rahimahullah cewa shi bai ga sahabbai ba da haka shi yana cikin atba'u tabi'in ne an gane ko abu hanifa ingantacciyar magana shi ma bai ga sahabbai ba da haka shi ma yana cikin atba'u tabi'ina to shi an yi sabani akan yayi karatu a wajen Ja'far Sadiq bai yi ba amma Imam Malik ya rawaito hadisai daga wajensa an gane ko wasu sun ce ya rawaito hadisai 18 a wajen Ja'far Sadiq rahimahullah haka Sufyan al-Thawri haka Sufyan ibn Uyayna shi ma ya ruwaito daga wajensa haka Ibn Jurayj haka Shu'ba da wasu da yawa daga cikin malaman hadisi waɗanda duka sun yi karatu a wajen abu abdullah ja'far ibn muhammad ibn ali ibn hussein al-hashimi malaminmu ya yi masa tarjama ya buga nan ba ko ya ce huwa abu abdullahi ana masa alkunya da abu abdullah ja'far ibn muhammad ja'far dan muhammad ibn ali dan ali ibn hussein dan husaini al-hashibi ba hashiman dangi wato husaini kuma dan wa kenan dan Ali ko dan abi talibin radiyallahu ta'ala ummuhu ummu farwa mahaifiyarsa kuma ita ce ummu farwa kamar yadda muka faɗa tarjamar babansa bintul qasim ita kuma yar alqasim ne alqasim din kuma dan muhammad ibnu abi bakr muhammad kuma dan abubakar an gane ko ummu farwa ita ya ce ta alqasim alqasim kuma dan muhammad ne muhammad kuma dan abubakar da haka alkasim jika ne na abubakar da haka ummu farwa mahaifiyar jafar ita kuma jikanya ce ko tawa ta jikan abubakar radiyallahu ya ce ta jikan jikan abubakar radiyallahu ta'ala wato yar jika ce an gane ko wa ummuha har yanzu kuma ita mahaifiyarta ita wa ummu farwa din mahaifiyar ja'far sadiq din mahaifiyarta asma'u bintu abdurrahman ibn abi bakr mahaifiyarta ma ita ce asma'u ‘yar abdurrahman dan abubakar mahaifiyarta ita mahaifiyar mahaifiyarta jikar sayyidina abubakar ce an gane ko? as-siddiq fal imamu sadiq malam yace imamu sadiq ja'faru sadiq kenan yantasibu ila abi bakrin as ila abi bakr as bi jaddayn yana haduwa da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ne da kaka guda biyu min jihati ummihi ta ɓangaren mahaifiyarsa waƙad naƙalat kutubu shi'atul imamiyya littattafan shi'a imamiyya masu naƙalto annal imam sadiq cewa ja'faru sadiq kana yafkharu bi hadha nasab yana alfahari da wannan dangantaka fa qala sai ce waladani abubakar marrataini yace ni fa abubakar sau biyu ya haife ni an gane ko yace abubakar sau biyu ya haife ni saboda me saboda mahaifiyarsa yar er ko mahaifiyarsa yar er jikar abubakar ne sannan mahaifiyar tasa kuma mahaifiyarta ita ma jikar sai na abubakar ce don haka wale da ne abubakar barratai ne yanzu da Allah mai zai kawo irin wannan auratayya ne kam soyayya ne in kaga kana damuwa ka auro iri ai sai ka yadda da irin ne ko ba aka bane in ka dauko mummunan iri da ka fara dauko ma iyayen su fara cewa nan ba irin bai da kyau je ka nemo iri mai kyau kuma ka kun san dangin annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun zaba sun darje a ciki ake ba su sai sun zaba sun darje saboda so kowa yake samu ya hada dangantaka da annabi Allah Allah ake cikin su akwai wanda zaka ji ana cewa yana yawan sakin mata yana yawan auren mata sai rinka sakewa sai ya je neman aure sai sai wasu sai sai sai sai wasu su rinka cewa to amma fa kun san shi yana da yawan sakin aure ne sai su ce ai ko zai aura ya sake mu dai tunda dai zamu hada zuriya da annabi to zamu bashi sallallahu alaihi wasallam amma duk da ka duba yadda suke kokarin su auro daga tsatsan sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala malam yace in kana so ka duba ayanu shi'a na Muhsin al-Amin da ga cikin ga wannan magana cikin littafin shi'a da tahdhibul kamal dun na shi'a ne wa huqqa lahu an yafkhara malam yace eh ya cancanta alfahari haythu kana Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a yadda abubakar radiyallahu ta'ala ya kasance aqraban nasi mafi kusacin mutane ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzon Allah alaihi salatu wasallam hayyin lokacin da yake rayuwa mai yitan da ko bayan ya mutu saboda soyayyar da Allah madaukake yake wa abubakar radiyallahu ta'ala da sanin soyayyar da ke tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam yasa Allah madaukake a duniya ya hada su suka rayu tare bayan sun mutu ma Allah madaukake ya hada su ga kabarin su ga kabarinsa wa luqibal imam abu abdullahi ana lakabi wa imam abu abdullahi ja'far ibn muhammad sadiq ja'far dan muhammad wanda ake cewa ana cewa da shi as-sadiq li sidqi maqalatihi saboda gaskiyar maganarsa idan an ce as Sadiq mi kenan mai gaskiya saboda baya ƙarya mutum ne mai gaskiya wulida am 80 hijriya an haife shekara ta 80 bayan hijira wa kanat ummuhu ummu farwa mahaifiyarsa da ake ce da ita ummu farwa min baiti ilmin wa sharafin ta fito ne daga cikin gidan ilimi da ɗaukaka faqad da waliduhu muhammad al-baqir ashiratahu babansa muhammad al-baqir ya zaɓo dangantakarsa tsatsonsa ya zamo min kiramit tabi'in daga cikin manya-manyan tabi'ai fal imam al-qasim ahadul fuqaha sab'a alqasim din nan wanda shine baban umma farwa wanda shi kuma jika ne na sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala wanda yake tabi'i ne yace ahadul fuqaha sab'a yana daga cikin malaman fikihun nan masana fikihu malamai masu ilimi a cikin madina a saba guda bakwai alladhina ishtaharu bil ilmi fi madina waɗanda suka shahara da ilimi a cikin madina madina da yake cewa gida ne na ilimi domin annabi sallallahu alaihi wasallam anan yana rayuwa ta baza ilimi to da haka ce masu ilimin suna da yawa amma akwai wasu mutane guda bakwai a cikin tabi'ai ba a cikin sahabbai ba waɗanda ake cewa waɗannan su ne alfuqaha usaba manya manyan malaman tabi'ai na Madina guda bakwai to alqasim yana cikin su alqasim ibnu muhammad ibn abi bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala yana ciki shine wani malami yake cewa su bakwai din yace fa khudhum ubaidullah urwatu qasim sa'idun abubakrin sulaimanu kharija yace su ne in kana so ka san su guda bakwai din nan ubaidullah na farkon su kenan ubaidullah ibn abdullah ibn mas'ud kaga dan waye dan abdullah dan Mas'udin ne an gane ko ubaidullah ibn abdullah ibn mas'ud shine na farko yace urwa akwai urwa ibn zubair sai qasim shine wa al-qasim ibn muhammad ibn abubakar da siddiq radiyallahu anhu shine muke magana akan sa yanzu sai sa'id sa'id ibn al ko abu bakr abu bakr kuma shine ibn abdurrahman ibn al sai sulaiman ibn yasar da kuma kharija ibn zaid ibn zaid ibn thabit radiyallahu ta'ala waɗannan su ne ake ce shi su ake ce su al saba to al ibn muhammad yana ciki faltaqat fi ja'far shuja'atu ali radiyallahu anhu yace saboda haka Jafaru sadiq kasancewan ga inda mahaifinsa ya fito ga inda mahaifiyarsa ta fito kuma faltaqat fi ja'fari shuja'atu ali sai ya zama na cewa ya samu jarumta irin ta sayyidina ali kakansa kenan na wajen babansa ko wa fida'u siddiq sai ya zama kuma cewa mai sadaukarwa ne kamar irin wa irin na sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala nan kuma dangin wa kenan dangin mahaifiyarsa ashal imamu sadiq fi asli tasnifil ulumi yace ja'faru sadiq ya rayu ne a lokacin da ake tadwinin ilimi ake ta rubuta ilimi wa shahida ni hayata daulatul umawiyya ya samu karshen daular umawiyya ne wa bidayati daulatul abbasiyya da kuma farko farkon daulatul abbasiyya anan ya rayu tsakanin ƙarshen daular umawiyya da kuma daular abbasiyya farkon ta anan ya rayu wa ma tabi'a zalika min itirabatin siyasiyya kamar da yadda aka sani malam ya ce da abin da ya faru a wannan lokacin na rikice-rikice na shugabanci da ya faru faƙad Imam al'imamu sadiq khuruja an bihi zaid ibn ali ibn husayn lakin nahu lam ya khuruj ma'ahu malam ya ce ja'faru sadiq Imam al'imamu sadiq ja'faru sadiq ya halarci khuruja an bihi tawayen da babbansa ya yi zaid ibn ali ibn husayn zaid dan ali dan husayn yanzu muka magana yanzu muka muka magana akan Muhammad ibn Ali Ali ibn Hussein Ali Zaid al-Abidin ko to yana da dan da ake ce da shi Zaidu to wannan Zaidun tunda Zaidu ne dan Ali Muhammad al-Baqir shi ma Muhammad ne dan wa dan Ali shi kuma Ja'far dan dan waye ha Ja'far dan waye dan Muhammad al-Baqir ne shi kuma Zaidu dan uwan Muhammad al-Baqir ne me dinsa ne kenan baffansa ne amminsa ne ko an gane ko to shi ne ke cewa ya halarci lokacin da baffansa zai ibn Ali ibn Husayn yayi tawaye lakin lam yakhruj ma'ahu sai dai shi bai da fita yayi tawaye tare da shi ba kun san an yi ta samun irin waɗannan matsalolin a lokacin eh, daular daular daular karshe karshen musamman daular daular daular umawiyya da kuma a cikin daular abbasiyya babu iyaka inda aka yi ta samun wasu daga cikin ahlul baiti wasu sai su je su zuga wani irin da yadda mutanen kuba suka saba yi sai a ji a ziga wani a ce ai kai ne jikan dan Allah sallallahu alaihi wasallam dan me zaka bari wani shugabance ka to wani in bai sa ba sai ya zugu shikenan sai ya bi an gane ko to shi ma zaid ibn ali ya samu wannan matsala shine ake danganta masa a zaidiyya akwai shi'a da ake ce da su shi a zaidiyya waɗanda su ne ake cewa sun fi kowa kusaci da ahlus sunna a cikin dukkan ƙungiyoyin shi'a saboda su ba sa kafarta abubakar ba sa kafarta umar ba sa kafarta Uthmanu, ko aisha ko hafsa ba sa karfarta su aqidarsu akan sahabba annabi alaihi salatu wassalam akan khalifanci musamman shine da abubakar da umar da Uthmanu Allah ya kara musu yarda su a wajensu shine ba su suka cancanci su zama khalifofi ba amma sai dai sun yi laifi wa Allah suka yi kwace suka zama khalifofi kafin sayyidina ali da haka wannan abin da suka yi laifi ne wa Allah amma laifin bai fitar da su daga addinin musulunci ba suna nan karkashin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha waɗannan su suka fi kowa sauci a cikin shiya gaba da <laughs> su ne suka fi kowa sassauci kenan a cikin shiya shi shi'a zaidiyya ana danganta zuwa ga zaidu ne kuma zaidu ibn ali shi wannan zaidu ne saboda shi zaidu ibn ali shi'a lokacin da suka zo wajensa suka ce da shi me ka ce akan abubakar da umar ya ce ai jagorori ne na shirya khalifofin babana ne yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farafadu da haka suka yi watsi da shi tun ga lokacin ake ce musu ar-rafida li'annahum rafadu zaid ibn ali ibn husayn da suna ganin suna tare da shi na bin sa suna biyayya gare shi amma da suka tambaye shi akan abubakar da umar da ya yabe sai suka yi masa tawaye sai suka watsar da shi fa summiyar rafidatu min yawma idin tun daga lokacin ake ce da su ar-rafida an gane ko to wannan bawan Allah Zaid ibn Ali yayi tawaye a lokacin Ja'far as-Sadiq yana na amma bai bi shi ba a lokacin mulkin khalifancin Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan a shekara ta 121 a lokacin bayan ya je wajen gwamnan Kufa a lokacin wanda gwamnan Kufan yusuf ibn umar ya girmama shi ya kambama shi ya masa kyauta ta arziki ya sa aka mai da shi gida bayan ya ziyarce shi to lokacin da ya ya koma gida kuma sai mutanen suka aikin su mutanen kufa sai suka tara tawaga kuma suka ce ku je ku gaya wa zaidun da ali dinnan buho ma ma tare da wannan gwamnan da yake gwamnan gwamnan wakilcin umawiya dinnan buho muna tare da shi ne dawo za mu masa baya kaji abin da ya faru yadda dai suka yi wa Husayn radiyallahu ta'ala anhu haka suka yi masa shi wannan abin da ya faru kenan suka zo suka sa wannan yasa suka yaki tsakaninsa da gwamnan wannan lokacin har yayi shahada Allah madaukaki ya ji kansa ya gafarta masa shi yasa zaka ga duk wani ta'addanci zaka ga cewa mutanen su suke shirye shi yanzu suwa suka ja masa wannan kisan shi arkufa kamar yadda suka jawo Husaini sai su gayyace su kuma ba su iya ba su kariya ba Allah ya sauwaka malam yace إن أكثر مروية إن أكثر مرويات الشيعة الإمامية ما في يوم رواية شيعة إمامية تنصب إلى الإمام الصادق أنا دنغن تاسون زواغا جعفر الصادق وما روي عنه من آثار من آثار أكثر مما روي عن آبائه أبن أكر ويتوى وجنس أسئلة تتفن شيعة يا في أبن أكر ويتوى وجن إياه ينسى maganganun Ja'far Sadiq a cikin tafin shi ya fi na Sayyidina Ali ya fi na Alhassan, ya fi na Hussein ya fi na Ali Zain al-Abidin ya fi Muhammad al ko zaka kuma a cewa Ja'far qala Abu Abdullahi, qala Abu Abdullahi, wa suke nufi suna nufin Ja'far Sadiq shi yasa ma ka ji suna cewa wai suna da mazhaba ne mazhabar Ja'fariyya wannan duk wayo ne saboda waɗanda ba su da ilimi a cikin ahlus sunna su dauka cewa ashe wata mazhaba ce ta fiqhu kamar yadda ake da mazhabar Abu Hanifa ake da mazhabar imamu malik ake da mazhabar al'imamu shafi'i ake da mazhabar imamu ahmad to haka kuma ake da mazhabar ja'far sai su ce ja'far ja'fariya malikiya shafi'iya ja'fariya ƙarya ne babu wata mazhabar ja'fariya ba a taɓa yin wata mazhabar ta fiqhu mazhabar ja'fariya ba ja'far sadiq babban malami ne an gane ko Allah madaukaki ya bashi ilimi ya kwashi ilimi a wajen a wajen a wajen malamai malamai sun kwasa a wajensa amma sai dai babu wata mazhaba da ta kafu mazhabar fiqh da ake ce da ita mazhabar ja'fariya ballantana maka ka fake da ita to da kuskure ne kaje suna cewa yayi mazhabar ja'fariya mazhab haka ga har wasu ahlus sunna saboda rashin sani sai kaje suna cewa yayi mazhabar ja'fariya babu wata mazhabar ja'fariya kuna ai ba shi kadai ne a abin nan ba shi kadai ne a cikin manyan manyan malamai waɗanda ba a samu wata wata mazhaba ta fiqh da ta gida da sunan su ba ko kuna ji ana cewa mazhabar Thawriya da sufyanu sauri ko ko mazhabul uyaniya kun taba ji ko laifiya laifi eh? ibnu sa'ad misali malaman da suka zauna da shi suna cewa ya fi imam malik ilimi sai dai Allah madaukaki shi bai arzuta shi da dalibai ne irin yadda ya arzuta imam malik ba na haka su daliban imam malik suka ta kwasan ilimin suna yadawa a duniya shi kuma bai Allah bai masa albarkar dalibai da yawa wadanda sa yaɗa ilimin sa ba amma ka ji mun tuma haba laifiya ta ta shahara a duniya yau da an yi wasu mazhabobi kaɗan waɗanda suke irin su sufiyanu thauri ana danganta su amma mazhaban daga baya duka suka zo suka dakushe babu su amma ba taɓa yin wata mazhaba ja'fariya ba wa nusiba ilaihi barwiyatun kathira malam yace an danganta masa ruwayoyi da yawa to khaliful kitaba was sunna wanda ruwayoyin suna saba wa littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu zai yiwu a yi ruwaya daga Ja'far sadiq tana saba wa littafin Allah tana saba wa sunnar annabi alaihi salatu wasallam wa tukhalifu aqidata ahli bait rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma tana sabawa aƙidun iyalan gidan annabi alaihi salatu wassalam <coughs> walamma ra ulama'u shi'a yayin da malaman shi'a suka ga al imamiya, shi'a imamiyya anna akthara marwiyatihim mafi yawan ruwayoyinsu ta taqifu inda al sadiq suna tsayawa tsayawa ne a wajen ja'faru sadiq wa anna marwiyati ahli sunnah riwayoyin ahlus sunna kuma tantahi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama su kuma suna tikewa ne zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam ai ta gana za ga da bambancin ko ikhtalaqu nassan sai suka kirkiro wasu nassosi yuj'alu ahadithu imam sadiq hiya ahadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai a rinka gashi riwayoyi ne an sani da daga Ja'far as-Sadiq suke amma sai aka kirkiro wasu waɗannan riwayoyin sai aka danganta su zuwa ga Annabi Alayhi salatu Wassalam an gane ko irin riwayar da aka jingina zuwa ga Ja'far as-Sadiq sai a kirkiro wata irin ta kuma sai a kirkira mata isnadi sai a jingina ta zuwa ga Annabi saboda sun ga ahlus sunna isnadin su yana tikewa zuwa ga Annabi Alayhi salatu Wassalam su kuma duk riwayar su zai tafi akan Ja'far as-Sadiq Ja'far as-Sadiq ba Annabi bane bal hiya aqwalu rabbil alamin kai suna ganin ma su ne maganganun Allah ba ma maganganu annabi alaihi salatu wasalam ba malam yace misali fa fi usulul kafi ya zo cikin usulul kafi an ja'far as-sadiq daga ja'far as-sadiq usulul kafin nan kusan shine mafi daukakan littafin shi'a gaba daya an gane ko shine mafi daukakan littafin shi'a amma saboda abin da yake cikin sa kwaba ta yawa duk ruwayoyin da suke ciki sai ta raunanawa komai sai ce bai inganta ba bayan da malaman su suna cewa duk abin da ka gani a cikin usulul kafi ka karbe shi ka karbe shi ra'asan bi ra'asin ainan wa ra'asan ka karba kawai tabbataccen abu ne babu sabani shi ma mai littafin haka ya rubuta ce duk abin da yake cikin littafinsa ingantacce ne babu wani raironi a ciki amma daga baya da suka cewa kai shirman ya yawa a ciki ba zai yi a ce wannan abun hankali ya ɗauka ba kuma a cikin akwai abubuwan da suke warware a ƙi da su tushiyancin saboda haka sai zama da cewa yanzu dan shi a shi bayi da wani littafi da zai ce maka wannan littafin da abin da ke cikin sa ingantacce ne saboda haka in ka kafa masa hujja da abin da ke cikin littafin sa ma sai ya ce to bai inganta ba ko babu wani littafi da aka zo aka yi aka rere ga wanda ya inganta ga wanda bai inganta ba abin yana zube ne babu wani aiki da irin malaman sunna suka yi kamar da misali aka yi a wannan zamani namu Sheikh Muhammad Nasir Albani ya zo ya tantance tsakanin waɗannan hadisan sun inganta wannan ba su inganta ba su babu wannan ashiya saboda haka sai karasa ta ina ne da take daukar dalilin su akwai wani malamin sun ke cewa yake cewa a cikin usulul kafi ya ce kashi biyu cikin uku na littafin gaba dai hadithan karya ne malamin shi ne ke faɗa sannan kuma akwai hadithai masu rauni dubbai a ciki to saura nawa kenan <laughs> ya ce kashi biyu cikin uku gaba ɗaya hadithan karya ne sannan kuma a cikin kashi ɗan da ya saura akwai dubbai dubu nawa kenan <laughs> yanzu aka ce dubbai nawa ne iyakansu Allah ya sauwaga ya ce fi usulul kafi ya zo cikin littafin usulul kafi an ja'afar sadiq da ja'afar sadiq annahu qala yace hadithi hadithu abi yace hadithi na hadithin babana ne wa hadithu abi hadithu jaddi sannan duk inda koga ga hadithin babana to hadithin kakana ne wa hadithu jaddi hadithu jaddi ko ali ibn abi talib hadithin kakana kuma shi ma hadithin kakana ali ibn abi talib ne wa hadithu ali hadithu rasulullahi sallama din da kuka hadithin sayyidina ali kuma to hadithin annabi ne yanzu me ake nufi da wannan maganar saboda ruwayoyin da aka yi ta ruwayewa daga Ja'far Sadiq ba sa kai babu ruwayoyin annabi alaihi salam babu isnadi zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam to su ma ka dauka wai daga annabi suke wanda ƙarya ne isnadin zuwa ga Ja'far din babu shi shi ma ƙarya ne na isnadi zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam wa hadha ya'ni wa hadithu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ko hadisin manzon Allah kuma qaulullahi azza wa jalla hadithan maganar Allah ne wa hadha ya'ni in ka dauki wannan maganar kenan duk abin da ka gani a cikin usulul kafi da aka faɗa Ja'far Sari ya ruwaito to maganar Allah ne kenan wa hadha ya'ni wannan abin da ke nufi anna kullama sadara anhu duk abin da ya zo daga wajensa tashri'un min Allah wata shari'a ce kenan daga Allah yajibu al bihi wajibi ne a riko da shi wal amalu bi muqtadahu sannan kuma wajibi ne a yi aiki da abin da nassin ya hukunta wa hadha yukhalifu al-haqq alladhi dalla alayhi al-kitabu was sunnah malam yace wannan kuwa ya saba karara da gaskiyar da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama suke nuni akan sa min kulla kullu insanin yu'khadhu minhu wa yuraddu domin abin da dalili yake nunawa cikin littafin Allah da sunna annabi alaihi salatu wassalam anna kulla insanin kowane dan adam yu'khadhu minhu ana iya karban magana sa idan tayi daidai wa yuraddu ana iya mayar masa in bata daidai ba illa ma thabata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai dai abin da ya tabbata daga annabi wannan ai shine gaskiyar labari ko duk wanda yake a duniyar nan bai wuce ya faɗi magana a ce masa wannan maganar ba daidai bane in ta saba wa littafin Allah da sunna annabi babu wanda maganarsa ta zama cewa ba a mayar da ita ake masa makauniyar biyayya ko an gane ko ba a gane ba in ya tabbata daga gare shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk imma abinda suka ta faɗa ke kullun yu'khadhu bi qawlihi wa yuraddu illa sahib hadha al haka imam malik nuna yana nuna kabarin manzon Allah alaihi salatu wassalam yana cewa kowa ana iya karban maganarsa kuma ana iya mayarwa sai dai mai wannan kabarin wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal imamu sadiq malam yace al imamu ja'far sadiq mithlu abaihi kamar iyayensa ne shi ma kana ya'rifu li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallama fadluhu yana tabbatar da falala wa sahabban manzon Allah alaihi salatu wassalam wa kana yahduru majlisahu jama'atun min al-ghulati da yawa daga cikin masu wuce iyaka cikin 'yan shi'a suna zuwa majalisinsa nasabu lahu min al sun danganta masa baganganu ma yukhalifu ahla sunna abinda yake sabawa abinda ahla sunna suke kai wa mimma nusiba lahu yana daga cikin da ake danganta masa shatmuhu li abi bakr wa umar zagi wai da yake yi wa abubakar da umar radiyallahu ta'ala anhuma faqad jaa fi rawdatil kafi ya zo a cikin rawdatul kafi su ila ja'faru sadiq an tambayi Ja'far sadiq an Abi Bakr wa Umar dangane da sayyidina Abubakar da Umar fa qala sai yace zalamana haqqana sai yace wai sun zalunce mu haƙƙin mu fi kitabillahi azza wa jalla a cikin littafin Allah madaukaki mai girma da daukaka wa mana'a Fatimata salawatullahi alaihima mirafaha min abiha sun hana na na fatima Allah ya ƙara mata yadda gadon ta min abiha daga babanta wajara zulmuhuma ilal yaubi don haka zaluncinsu ya gudana har zuwa yau wa ashara ila khalfihi sai ya nuna zuwa bayan ya nuna bayansa wa na ba za kitaballahi wa ra'a zuhurihima wai sun jefar da littafin Allah a bayan bayansa sai ishara zuwa ga bayansa wannan yana daga cikin abin da aka kirkiro aka jinginawa jafaru Sadiq a rahimahullahu tabaraka ta'ala kun sani dai magana akan zaluntan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka ce an yi wani abu ne da shi a suka dauka shine wani makamunsu na farauta guda ɗaya da shine za su iya farautar mutane wanda jahilci ya musu katutu da shine za su iya gamsuwa da cewa eh abin da suke kai daidai ne domin duk wanda ba shi da ilimi ka zo ka ce masa lalle an zalunci iyalan gidan annabi alaihi sallallahu zai saurara yaji saboda martaba da kima ta iyalan gidan manzon Allah sallallahu akan dukkan mutum mai imani a cikin zukatan mutane da haka shi yasa kuka ga babu wata sha'ira da suka dauka da girma da muhimmanci kamar kashe sayyidina Hussein ta fi komai girma a addinin Shi'a shi yasa suke cewa hatta hatta a gidan aljanna in ranar Ashura ta zo sai an aljanna sun hadu sun yi kukan mutum Hussein a aljanna fa haka suke cewa duk ranar da goma ga watan ashura yi yan aljanna a gidan aljanna fa sai an taru an yi kuka saboda mutum kashe sayyidina husaini radiyallahu ta'ala da akai saboda zuciya ita asali ba ta yarda da zalunci ko wani ne haka kawai normal common man wani mutum ana ce maka wannan an zalunci ne zaka fara tausaya masa kuma haka bane kuma zaka ji kana Za zaka ji kana son sa saboda an cuce shi an zalunce shi wanda ba kowa bane amma lokacin da aka zalunce shi to sai zama kowa dan mutanen kirki za su rinka fuskantar shi suna tausaya masa suna ta'atsufi da shi to wannan yasa sai ya zama da cewa wannan dabara da suka samu da ita suke farautar mutane kashe iyalan gidan manzo Allah an zalunci iyalan gidan manzo Allah alaihi salatu wassalam to yana daga cikin wannan ma da suka kirkira suka jingina cewa a an kwace wa na Fatima radiyallahu ta'ala an anha gonata wannan dai wani ta magana ce doguwa wanda akwai ta a gaba da haka bai kamata mu yi zarbabiya a kanta ba irin magana akan haƙƙin na Fatima radiyallahu ta'ala anha da yan shi'a suke da awan cewa sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya karba mun san dai cewa sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma ya kyautata wa iyalan gidan annabi alaihi salatu wassalam kuma in har ana raba gadon manzon Allah alaihi salatu wassalam to da shi ma zai so ya raba saboda shi ma yarsa tana da gado ana Aisha radiyallahu ba ta da gado an gane ko tana da gado to amma gado ne ba a yi hadithi ne tabbatar ga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce nanu ma'ashar al-anbiya la nuraf fama taraknahu sadaqa manzo Allah ce mu taran annabawa ba a gadan mu dukiya annabi ba a gadan dukiyarsa fama taraknahu sadaqa abinda muka bari sadaka ne sai na na Fatima radiyallahu anha ita bata san manzo Allah ya faɗi wannan hadisin ba sai ta zo tana cewa a bata gadonta. ta sai na wakar radiyallahu ta'ala sai ya gaya mata gaskiya in ka sa ranka za ka samu wani abu sai ka je baka samu ba ko da maganar da aka gaya ma gaskiya ne za ka ji da rai ko ba za ka ji ba za ka ji mana eh misali a ce maka 25 ga wannan watan za a biya albashi misali mu aka yaya ta a gidan radio aka ce wannan watan saboda wancan wata an samu matsala wannan watan za a biya 25 kowa zai samu albashinsa 25 ta zo sai aka zo aka muku bayani na gaskiya an samu matsala an samu kaza matsalar gaskiya ce za ku ji daɗi ba za ku ji daɗi ba saboda an sa ka sa rai na na fatima radiyallahu ta sa rai akan za ta samu gado da ta je aka gaya mata hadisi sai abun ba ta ji daɗi ba amma shin rashin jin daɗinta ta sai na abubakar radiyallahu ta'ala zai sa ya bar abin da manzon Allah ya ce koma kan abin da take so yanzu wannan abin da sai na abubakar radiyallahu ta'ala yayi na barin abin da na mata ke so da bin abin da manzon Allah ya ce yanzu yaban sai kamata a yi ko aibata shi kamata a yi yaban sai kamata a yi domin in ba jarumin shugaba ba zai iya wannan abin ba abinda ba a bayarwa gwamnati ta hana a bayar amma wata fuskar in ta zo sai ka kasa sai ka bayar yanzu bayar wannan da kai ya saba wa doka yaban ka za a yi ko aibata ka za a yi aibata ka za a yi amma ba kowa zai iya ba to don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa da hannu ma'asar al'ambiya la nuraf da haka shi yasa abbas ibn abdul muttalib bafa annabi alaihi salatu wasallam tunda manzo Allah ba shi da ɗa namiji ko dole akwai asibai da za su samu rabo in an zo rabon gadon da na fatima tana nan radiyallahu anha sannan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna nan su ne za su haɗu su gado amma dukkan su mata ne ba namiji a ciki dole a samu asibi da zai gado asibin kuma a lokacin baffansa ne Abbas domin yana rai sai da Ali bai da rabo a ciki amma Abbas bai zo ya ce a bashi gado ba saboda me saboda shi ya san hadithin annabi ya ji hadithin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Ali ma ya ji hadithin daga annabi alaihi salatu wasallam amma da yake na Fatima radiyallahu ta riga ta sa rai to wannan abin ya bata mata rai amma sai na aukar radiyallahu ta'ala saboda jarumtarsa ya tsaya akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa an gane ko kamar da yadda malam zai a magana akan wannan matsala insha Allah sai malam yake cewa laqad wada'a ghulatu shi'a مثل هذه riwayat. على لسان الإمام sadiq. hakanan. masu wuce iyaka cikin shi'a sun kirkiro wasu maganganu irin waɗannan riwayoyi sun jingina ala lisan al-imam sadiq a harshen ja'far sadiq rahimahullah fal imam sadiq yantahi nasabu malam yace dangantakar imam sadiq tana karewa ila abi bakr ne siddiq radiyallahu ta'ala zuwa ga abubakar Allah ya kara masa yadda min jihataini ta bangare guda biyu kamar yadda muka faɗa wa huwa alladhi kana yafkharu bi hadha shine kuma yake alfahari da wannan falidha arada al-ghula saboda haka masu wuce iyaka suka zo an yunfu hadha hadal fakhra su kore an su kore wannan alfahari bi mithli hadhihi riwaya da irin wannan riwaya ta ƙarya an gane ko magana da zamu shiga ina ga tana dan tsayi kuma ana cewa lokaci yayi ina ganin zamu dakata anan in Allah madaukaki ya kai mu karatu na gaba sai a shiga maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da yake cewa ya qulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fal ayatu fi ma ruwiya anhu laysa minhu inna ma hiya bi sababi ma rawa anhu min al-kadhabin haka zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah madaukake ba bamu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya fi mana ubangiji ta'ala ya raya mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kashe mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tashe mu a karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah madaukake ba bamu lafiya da zaman lafiya a kasar mu ubangiji ta'ala ya haɓaka tattalin arzikin mu matsalolin da suka dame mu Allah madaukake mana maganin su Allah maɗaukake taimaki a gaskiya duk inda take Allah ya karya karya duk inda take wa sallallahu musallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik